بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يو درس منا قوم شابكوي cikin karatunmu na muwaffa مالك رحمه الله rahimahullah a wato 18 kenan ga watan da saniya na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam 1427 wanda ya dace da 14 ga watan 7 2006 a muna cikin babu jami'ar wudu wato abubuwa da suka zo hadisai daban-daban da suka zo akan na maganganu a kan alwala karanta hadisai guda biyu kawai a wancan darasin in za mu shiga hadisi na uku ubaidullah yahya ibn haya allafi ya ce wa ni an maliki wannan hadisin ya ruwaito shi daga imam malik ya ruwaito shi an hisham ibn urwa daga malaminsa hisham dan urwa hisham ibn urwa ta bin zubair wanda tarjamarsa ta gabata cewa ɗaya daga cikin malaman imam malik fitattu wanda suke suka tara ilimi mai yawa wanda a ƙarshen rayuwarsa ya koma kufa ya zauna a can daga urwata mahaifinsa urwata bin zubair dan aisha dan yarna na aisha dan asma binta abi bakr ne siddiq mahaifinsa kuma zubair ibn al-awwam shi kuma aura kamar yadda muka sani yana daga cikin tabi'ai yana daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai ya rawaito hadisin nan daga humran maula usman ibn affan humran sunansa humran ibn aban asali sunansa humran ibn abba da ita ba balarabe ba ne ba farise ne cikin waɗanda da aka je yaƙin a ainihin lokacin sayyidina abubakar da khalid bin walid ya je ya je ya abin nan ya bude kasar ainu tamar wani gari ne wanda yake shahararre a cikin kasashen a cikin biranen daular farisa wanda ake samun ake noman dabino sosai a wajen ana kwaso dabino daga nan a kai shi ko ina cikin daular farisa to da musulmi suka samu nasara a wannan garin an kama bayi masu yawa yara daga cikin bayin da aka kama akwai humran wanda humran din nan musayyad ibn jabala ya saye shi ya zamanto ya mallake shi sai sayyidina usman ya saye shi daga hannunsa ya saye shi yan tashi sunansa humran ibn abba to amma sai ya yanta suke ce masa humran ibn aban dan su larabtar da suna ka a rinka ganin su a rinka ganin su kamar ba larabawa bane ko aka ji abba a cikin sunansu an san wannan ba kalmar larabci ba ke sai suka canza sunan suka mai da shi aban don ya kama da suna irin na larabawa eh, saboda abin nan zama cikin jama'a eh, zama cikin jama'a kamar abin nan abin nan kamar a waɗansu ne wanda za ka ga idan sun zo sun zauna cikin hausawa sunayensu ba irin na hausawa ba sai ga hausawa ko su canza sunansu ko kuma su kansu su canza sunansu yadda hausa za su iya faɗa wannan ɗabi'a ne na mutane a bawa ne na sayyidina usman amma sayyidina usman ya yanta shi ya kasance shi ne mai yin iso shi ne kamar sarkin gida in an zo ana neman izini za a ganshi shi zai shiga gida ya sallama da shi bayan haka kuma masanin alkur'ani ne dan ya zo ya tsaya ya karatu ya san alkur'ani don haka idan sayyidina usman yana sallah sai ya rinka yin sallah a bayansa idan ya manta ko ya yi kuskure a cikin kira'a sai ya tayar da shi kuma sarakuna da suka zo daga baya saboda matsayinsa a wajen sayidina usman suna girmama shi sarakunan banu umayya suna girmama shi don an ce har ran hajjaj ibn yusuf ɗaya daga cikin gwamnonin sarakunan banu umayya suka zo za su kwace masa a wai suka ce wai suna bin sa dirhami dubu ɗari aka kwace daga hannunsa da abdulmalik ibn marwan ya ji labari sai ya sami yara ya sami bayi goma kowa ya ɗora masa dirhami dubu goma a kansa yake ku je ku kai ma ku je ku kai ma humran kuɗinsa da aka kwace kuma da suka kai masa yan aiken sai ke su ma yan aiken sun zamanto nasa bayinsa ne ya bashi su to shi kuma da aka yi gabaki ɗaya kuɗin sai ya raba wa mutane dubu ɗarin gabaki ɗaya ya raba ta sannan kuma su kuma ya bayin su su goma da ya enta su to ya kasance yana abin nan daga cikin makusanta da sayyidina Usman kuma amintacce ne mutane sun yi malaman hadisi sun karɓi hadisansa ga shi Bukhari da Muslim duk sun yi riwaya daga wajensa wannan hadisin yana cikin sahih muslim da sahih bukhari anna usman bin affan jalasa ala al-maqa'id yace usman bin affan shi kuma khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin nurain ya zauna akan dakali al-maqa'id wato waɗansu kamar dakali ne aka a kewaye da masallaci wanda halifa yakan zauna ya ga mutane a wajen to yana zaune a kai kuma gashi wajen kusa da gidansa ne mutane ma nan suke zuwa su abin nan ya gansu faja al-mu'azzinu sai ladan ya zo fa'azanahu bi salatil asr yace masa to lokacin sallar la'asar fa yayi wannan saboda a da saboda a lokacin sarakuna su ne suke sallah kuma sukan shagaltu da al'amarin al'umma wataƙila yana zaune wata shari'ar yake yi ko yana zaune ana tattaunawa kan wata harka ta musulmi ko tsara wani ko tsara batun yaƙi ko yadda za a raba wata dukiya da ta zo ko yadda za a yi maganin muskilan waɗansu mutane ga shi nan dai abubuwa ne na harkar al'umma tunda su ne suke sallah kuma su ne suke ɗauke da nauyin al'umma saboda haka ba lallai ya zamanto cewa daga an yi kiran sallah yana sane da cewa lokacin tare ya kama yayi zai zai shiga masallaci ba sai ladan din sai ya zo ya sanar da shi kuma wannan ma ba wai lokacin sayyidina Usman bane tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Bilal yakan je ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya Rasulullah a fito ai sallah yakan je ya sanar da shi saboda haka abu ne wanda akan yi kuma babu laifi idan ya zamanto cewar liman yana da shagulgula masu yawa kar a rinka ɗauka kan cewa kai limaman zamanin nan harkokin gaban harkokin duniya su ta ishe su lokacin sallan ma sai lokacin sallan ma ban sani ba su bar mutane suna ta jira a babu laifi sai a jiya ladan sai je suna sai suna tar da sai to a zo a tada lokacin sallah fa za a tada ikama a azanahu bi salatil asr sai ya sanar da shi cewa lokacin sallar la'asar yayi za a tada fa da'a bima sai yake a kawo masa ruwa wanda ya nuna cewa ya halatta mutum ya nemi taimako wajen sha'anin alwala ba dole ne ya tashi ya je ya nemi ruwan da kansa ba ya nemi a kawo masa musamman in ya zamanto cewar mutum ne wanda yake da matsayi a cikin al'umma ya tansa a yi masa hidima fatawabba sai ya yi alwala ba a sifanta yadda ya yi alwalar ba amma kamar yadda waɗansu riwayar ta wannan hadisin na sayyidina usman a malamai sun ce shi ne hadisin da ya fi bayyana sifar alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a mafi cikar fuska to amma a wannan riwayar ta imam malik sai ya yi istisari sai ya taƙaita bai sifanta yadda sifar alwalar ta kasance ba amma a sauran riwayoyi na wannan hadisin wanda suka ruwaito daga wajen malamin imam malik shi dai hisham ibn urwa din su sun bayyana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwalar suka ce sai ya wanke hannunsa a wata riwayar suka ce sau uku wata riwayar kuma suka ce sau biyu a suka sifanta yadda alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cikakka to sayyidina Usman shi ma yayi wannan alwalar shi ma ya nuna musu cewa ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake awwal alwala Sun qal sai ce wallahi na rantse da Allah wannan a halartin yin mutum ya rantsuwa ko da ba a tuhumarsa ya rantsuwa don ya karfafa maganar da zai faɗa ba wani ne yake tuhumar na usman cewa ba gaskiya zai faɗa ba amma sai ya fara da rantsuwa don ya karfafa abin da yake so ya faɗa babu laifi mutum ya rantsuwa don yin wannan kamar yadda abin wani lokaci idan an karyanta mutum shi ne zai yi rantsuwa kamar yadda jakadun da annabi isa ya tura su je su kirawo wadrib lahum masalan ashab alqaryati idh ja'aha almursalun mutanen alƙarya da aka tura annabi isa da mutanen jakadun annabi isa suka je su kira su zuwa ga addini da suka je sai suka ce inna ilaykum mursalun mu manzanni ne gare ku eh, su sai suka ce musu qalu in antum illa basharun misluna wama anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takzibun da suka yi musu musu suka ce ku mutane ne kamar mu ko ma Allah bai Allah bai aiko da komai ba kuma ku makaryata ne sai suka ce qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun sai suka ce ai Allah ya sani mu wallahi aiko mu akai gare ku nan wajen sai suka yi rantsuwa saboda an mutu inkari dan haka idan aka yi mutum inkari wuri ne shine wurin da ya dace da ya rantsuwa to amma ko da babu inkari ya halatta mutum ya rantsuwa kamar yadda sayyidina Usman ba wanda yake masa inkari hasali ma amirul mu'minin ne kuma yana ma musulmi magana ne kuma sun san cewa ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an sani cewa sahabbai ba sa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya to amma sai yayi rantsuwa dan ya karfafa bayanin da yake so yayi yace la uhaddithannakum hadithan wallahi zan gaya muku wani magana wata magana laula annahu fi kitabillah da ba dan a ce yana cikin littafin Allah ba ma haddattukumuhu da ba zan gaya muku shi ba wannan riwayar haka ta zo laula annahu fi kitabillah da ba dan yana cikin littafin Allah ba amma wannan riwayar tafhifi ne kuskure ne aka wajen riwaya wanda suka yi sun yi kuskure wajen riwayar kuma haka ruwatul muwatta suka tafi amma a cikin sahih muslim da sauran tafan hadisi laula ayatun fi kitabillah kaga annahu da ayatun ba su da bambanci saboda da haka ake rubuta larabci ba a dugo babu dugo alif ne da haƙori da hakuri haƙorin nan zai iya ɗaukan nun annahu zai iya ɗaukan ya ayatun ba zai iya ɗaukan baɗin ma a ce abahu saboda ba a tsugo don haka ba yadda ake ba yadda ba abin yake maganin tafhifi sai riwayar hadisi daga bakin malamai ka jiyaya malamai suka faɗa to waɗanda yake suke kuskure wani lokaci abin da yake sanyawa ake kuskure kenan a yi tafhifi in ba ɗauki hadisin daga bakin malamai ba amma abinda waɗansu kuma sun a wannan riwayar ingantatta ce laula annahu fi kitabillah tunda ba wai yahaya ne kawai ya ruwaito a muwattasa ba akwai yahaya ibn abdullahi ibn bukair shi ma a cikin muwattasa haka take to amma ibn hajar a cikin sharhin bukhari ya yi nuni ga cewa wannan tafsiri ne sahihi laula ayatun fi kitabillah da ba don wata aya a cikin littafin Allah ba da ba zan gaya muku ita ba amma wannan ya nuna cewa shi imam malik ya tafi ne akan cewa laula annahu fi kitabillah saboda dalili ya fassara da yayi ma'ayar da ta zo din fassara maganar da yake ita ce a cikin littafin Allah din ya fassara ta da abin da ya nuna cewar ma'anar ta dace da hadisin da ya faɗa kamar yadda zamu gani a ƙarshen hadisin ثم قال سي عثمان يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min imri'in yatawadda babu wani mutum da zai yi alwala fa yuhsinu wudu'ahu sannan ya kyautata alwalarsa bi ma'ana ya yi ta da farunnanta da sunnoninta baki daya thumma yusalli salah sannan ya yi sallah ya yi sallah wato sallah ta farilla sallar da ya yi alwala domin ta إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها فاتي أن جافر تامسا أبندك تكامنسا دكما وتسلر دذاته بايون ونسلر ديي حتى يصليها حتى يصلى تجيئه wato kamar in yi alwala sallar la'asar ya kyautata alwala ya zo ya yi sallar la'asar ɗin to za a gafarta masa zunubansa tsakanin sallar azahar zuwa sallar magariba duk abin da ya aikata an gafarta masa har sai yayi sallar magariba to in yayi sallar magariba kuma shikenan lamunin da aka yi masa ya kare to amma in ya sake yin ta sallar magariba ma ya kyautata ta to daga nan zuwa sallar isha haka zalika in yayi sallar isha duk da bacci zai yi in to haka zai kwanta a cikin gafarar Allah Allah ya gafarta masa har sai ya tashi yayi sallar asuba sai wannan lamini ya kare sai kuma yayi sallah zuba da zai kuskura wata sallah guda ɗaya bai kyautata alwalarta ba ko kuma ya tozarta sallar bai yi ta ba to wannan lamini da zai same shi ba قال يحيى سي يحيى malikun قال malik امام مالك يتي اراه يريد هذه الايه يتي ان زتو سيدنا عثمان yana nufin wannan ayar ne sai ya kawo fassarar ayar wato ayar da take da ba don ma'anarta ta dace da wannan hadisin ba da bai kawo mana hadisin ba shine fahimtar ne a wannan fahimta ta imam malik shine ya fassara ayar da sayyidina usman yake nufi da cewa yana ganin ayar ita ce a salata tarafay an-nahari wa zulfan min al innal hasanati yudhibna as-sayyi'at ka tsayar da sallah a ƙarshe a ƙarshen wuni guda biyu wato farkon wuni da ƙarshen wuni sallah asuba da sallar magariba kenan wa zulafan min al-layl sallar asuba da sallar la'asar su ne tsarafayin nahar wa zulafan min al da kuma a tsakiyar dare ita ce sallar magariba da sallar isha sannan Allah innal hasanat kyawawan ayyuka yuzhibna sayyi'at suna tafi da miyagun ayyuka in mutum yake kyawawan aiki sai ya zama ya ta tashi ranar kiyama kamar mummunan ba za a gani ba kyakkyawan aiki ya shafa mummuna. zalika dhikra lidh-dhakirin wannan wa'azi ne ga masu wa'azuwa wannan ita ce fassara da Imam Malik yayi domin wannan hadisin da Sayyidina Usman ya faɗa ya dace da ma'anar wannan ayar domin kamar yadda aka fassara wannan ayar an fasara ta da hadisin Abu Huraira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin ku bani labari idan a mutum yana da korama a kofar gidansa kullum sau biyar zai shiga cikin koraman nan ya wanka jikinsa zai yi dauɗa za ka same shi da dauɗa a jikinsa in ya sa riga za ka rinka ganin kwalarsa ta yi maiko sau hmm? biyar fa yake wanka a rana to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to haka nan salloli biyar suke duk mutumin da yake yin salloli biyar din nan haka za su rinka tsarkake zunubansa har sai zaman to ba shi da wani zunubi Allah biya ya wanke kamar yanda in kana wanka sau biyar wankan zai wanke zunubanka haka in kana sallah sau biyar sallah biyar za ta wanke zunubanka to kaga ma'anar ta dace da ma'anar hadith din kenan to idan mutum yayi alwala yayi sallah to Allah zai yafe masa dukkan zunubansa daga wannan sallar har zuwa sallah mai zuwa hmm? har ya sallace ta to wannan ma'ana ita ce Imam Malik yace yana zato ita ce ma'anar wannan ayar to amma malamin malamin Imam Malik shine Urwata bin Zubair shi ya ruwaito cewa Sayyidina Usman ya faɗa ayar da yake nufi kuma shi a yadda ya fassara riwayar sayyidina usman cewa yi zan gaya muku wani hadisi da ba don wata aya a cikin littafin Allah ba da ba zan gaya muku ba sai bayan ya faɗa hadisin sai ce ayar ita ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar da shi a cikin littafi na shirya da bayani bayan mun bayyana shi ga mutane to Allah yana tsine musu kuma mala'iku ma suna tsine musu da kuma jin masu tsinuwa ma suna tsine musu wato ma'ana wajibi ne in mutum yana da wani ilimi ya bayyana shi don haka sayyidina Usman yana da bayanin wannan ayar yana da ilimi da ya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in bai gaya wa mutane ba yana tsoro kar Allah ya tsine masa yana da ilimi bai gaya wa mutane ba amma inda ba don wannan ayar ba da ba zai gaya wa mutane ba me yasa ba zai gaya wa mutane ba na'am Ka su sangarce Ka su sangarce a kwana wuni ba inda zunubi ai shi kenan saboda haka abin nan sai mutum ya san sangarce ya dauka kan ko yanzu ma ya mutu ai shi kenan ya rinka ganin ya amince daga daga ya amince makansa ya rinka ganin cewar shi ya riga ya tsira ai shi dan aljanna ne bayan ku ba haka ake so mutum ya kasance ba mutum ya zamanto bainal khawfi war raja kana kauna kuma kana jin tsoro kana jin tsoron halaka kana jin tsoron Allah madaukakin sarki ya maka azaba kana jin tsoron ya zamanto yadda Allah yake so ka bauta masa baka bauta masa ba kuma kana kaunar cewa dan kadan din da kai eh, abubuwa da suka zo na yalwar rahamar Allah za ta wato za ta tabbata gare ka haka ake so mutum ya bauta ma Allah kamar yadda za ka tuna da wannan hadisin to kuma ka tuna kan cewar irin narkon azaba da Allah maɗaukacin sarki ya yi kan wanda ya saba masa sannan abu na biyu don game da wannan hadis ɗin haka yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi ya ta alwala ya sallah Allah zai yafe masa zunubansa wa'anne irin zunubai ne to ijma'in malamai sun nuna kan cewar ƙananan zunubai ne wannan babu saɓani akan haka ƙananan zunubai abin da ake nufi da ƙananan zunubai su ne zunuban da babu haddi a ciki kuma babu tsinuwar Allah a ciki babu narkon azaba a ciki kamar yawan surutu abin nan kamar abin nan sake da sallah yanda mutum ya sake da yi sallah a cikin jama'a ba a wajen waɗanda suke ganin suna ce mu'akkada waɗannan duk ƙananan ƙananan laifuffuka ne amma manyan laifuffuka su waɗannan ba abin da yake shafe su sai tuba sai mutum ya tuba sai mutum ya koma ga Allah ya yi nadama ya tsaya ya ƙudurci cewa an Allah da ba zai sake wannan laifi ba sannan ya nemi gafara Allah shi ne Allah yake cewa A waɗanda ba sa shirka da Allah ba sa kisan kai ba sa zina wanda duk ya aikata haka zai samu Allah zai masa azaba sai dai waɗanda suka sai dai wanda suka tuba sai ce waɗanda suka tuba kaga abin da yake kankara wannan tuba ne tuba shi ne yake tabbas kuma musamman saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan dai na sallah ya faɗa a wani hadisin na abu sa'i na abu huraira da salman fariki da abdullahi ibn amr bin al-as yana cewa as-salawat al-khams wal jumu'atu ila al wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna majtunibat al-kaba'ir sallolin nan guda biyar da sallar juma'a zuwa wata sallar juma'ar da azumin watan ramadan zuwa wani azumin watan ramadan din suna kankara zunuban da ke tsakaninsu wato tsakanin kowace sallah da wata dukkan zunubai na nan wajen Allah yana kankare su Allah yana yafe su haka zalika tsakanin sallar juma'a ta yau da sallar juma'a ta mako mai zuwa Allah zai yafa laifuffukan wannan haka tsakanin azumin ramadan na bara da na bana da zai zo Allah zai yafe zunuban da mutum ya aikata amma da sharaɗin ne majituni batil kaba'ir idan mutum ya nisanci manyan zunubai in mutum ya nisanci manyan zunubai me ake nufi da manyan zunubai manyan zunubai shine dukkan zunubin da ya tara ɗayan abubuwa guda hudu ko dai Allah ya yi narkon azaba a kai kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake duk wanda ya kace rai da gangan ya kisan kai fa jaza'uhu jahannam sakamakon sa wutar jahannam yana zai dawwama a cikinta kuma bikin Allah yana kansa kuma tsinuwar Allah tana kansa kuma ya tanadan masa azaba mai girma to kaga wannan narkon azaba ya nuna cewa kisan kai babban zunubi ne ko kuma la'anar Allah ta hau kan wanda yi Allah wato Allah yake ya tsine ma wanda yi wannan abu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la'ana Allahu al-khamra wa sharibaha wa akila wa sharibaha wa asiraha wa mu'tasiraha abubuwa da mutane guda goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa Allah ya tsine mai giya da mashayinta da wanda yake tatsarta da wanda yake sawa a tatse ta da wanda yake sayar da ita da wanda yake saya da wanda yake da wanda yake dakonta da wanda ake dakonta gare shi da wanda yake cin duki da wanda yake cin kuɗin giya din duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine mu to wannan yayi cewa kan giya din nan yana daga cikin manyan zunubai tunda an ce wanda yayi Allah ya tsine masa haka zalika kamar ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mace ne yanke girarta hmm? annamifat la'an Allahu annamifat wal mustanfimat Allah wato mace wanda take yanke girarta da wanda take nema a yanke mata dan ta gyara ta zamanto girarta kyakkyawa ce kamar fensir to wanda take wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya tsine mata to yin haka shi ma yana daga cikin manyan zunubai na uku ko kuma aka ce fushin Allah yana kan wanda yayi wannan duk abinda aka ce akwai fushin Allah akan wanda yayi shi to wannan shi ma yana daga cikin manya-manyan zunubai kamar abin nan a maza'ala sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda a yi ya ɗauki ɗan aiki ya ɗauki mutum ya yi masa aiki ɗan aikin ya yi masa aiki ya fita masa haƙƙinsa sannan shi kuma ya hana masa nasa laudan to zai haɗu da Allah Allah yana fushi da shi wanda yana cewa yin haka babban zunubi ne saboda fushin Allah baya tabbata sai akan wanda ya babban zunubi sannan na hudu ko kuma aka sanya haddi akai bi ma'ana kamar aka ce wanda ya abu wanda ya kamar aka ce wanda ya sata a yanke hannunsa kaga haddi ne ko wanda ya kazafi a yi masa bulala tamanin wannan haddi ne to duk waɗannan manyan zunubai ne to maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafara na na kananan zulban nan tsakanin salloli ba za ta tabbata ba sai idan mutum ya nisanci manyan zunubai in ya nisanci manyan zunubai to wannan kyawawan ayyukan sai su zamanto masa kafara ga kanana kananan zunubai wanda yake wanda yake ba wanda bai kubuta daga ba ba a kubuta daga gare su abinda ba a so mutum ya ki tuba daga gare su ya ki abin nan yayi ya san laifi ne kuma ya ci gaba da yi to wannan shi ne sharaɗin gafarta kamar wannan hadisi ya cewa kenan salloli ɗin nan guda biyar ba za su kankare ma mutum miyagun ayyukansa ba sai idan ya nisanci manyan zunubai amma waɗansu malamai daga ciki akwai as-sana'ani mai sharhin global marar subul salam yana cewa akwai zunubai da Allah maɗaukakin sarki yake gafarta su ga baki ɗaya ba tare da tuba ba don mutum ya yi wani kyakkyawan aiki yake ga mutanen badar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yakin badar Allah ya ce ba zai masa azaba ba eh maluma shitum fa inni qad ghafartu lakum ku aikata abin da kuka so na gafarta muku kaga kyakkyawan aiki ne suka yi albarkacin wannan duk wani abu da za su Allah ya gafarta muku kuma kamar sayyidina Usman lokacin da za a tafi yakin Tabuk ya kawo raƙuma dubu shirye da kayan abin da su na tafiya yaƙi ya ƙaddamar da su ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗora mayaƙa dubu su je su yaƙi don taimakon addini kamar a ce mutum ne ka kawo ya kawo tankoki na yaƙi guda dubu da musulmi da za su yi jihadi sai na Usman ya yi wannan sannan ya kawo dukiya zinare ne yawa ya baje shi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abinda Usman ya aikata bayan yau to ba zai cuce shi ba duk abin da ya ba zai cuce shi ba amma ka san mutane ne masana Allah yanzu sayyidina Usman da hajiya maza ka ce abin nan inda wani abin nan wanda ba san Allah bane shi nan sai ya miƙe kafa ya ce sallar ma ya daina yi ya kai ya yi wusuli sallar ma ya daina yi a me ake nema ba aljanna ba ba gafara ba to an ce an riga an gafarta masa sai ce sallan ma ya daina yi hmm? ba akwai mutane ba da suke ganin kan cewa sun samu sun samu ceton waɗansu sale wadansu waliyai saboda haka akan haka su zuciyar mutane su sabo ba irin aikin sabon da abin a da suke yi sai ai akwai akwai abin an riga abin a shehu ya riga ya ce. to kaga irin su sayyidina Usman su da aka gaya musu daga bakin wanda baya ƙarya da wanda wahayi ne yake zuwa masa da ya gaya masa cewa abin da ya aikata ba zai cuce shi ba me wannan sai na Usman bai san ya ya rage aiki ba na Usman bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har mutu har mutuwarsa kullum sai ya sauke alqur'ani da daddare Mutumin sa saukan alqur'ani yake yi mutumin da aka ce masa abin da duk ya aikata ba zai cuce shi ba amma haka irin yadda yake inda ya zara dantse wajen bauta ga Allah kullum saukan alqur'ani yake da haka akwai ayyuka sa waɗannan shi sana'ani ke cewa akwai ayyuka da mutum idan yayi Allah zai gafarta masa dukkan zunubansa Kuma maganarsa tana da fuska daga cikin misalan da ya kawo shine kamar aikin aikin haji alhajjul mabrur tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi man hajja falam yarfut walam yaftuk kharaja min dhunubihi ka yawmi waladatu ummuhu wanda ya aikin haji bai yi kwarkwasa ba bai yi fasikanci ba zai fita daga cikin zunubansa kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi wato bi ma'ana zai fita ba shi da wani laifi to wannan ya haɗa dukkan hatta ka ba'ir shi a wajen sana'a ne, ko maganarsa tana da ƙarfi akwai ayyuka wanda idan mutum ya aikata kyawawan ayyuka za su sanya wannan sanadiyar wannan ya zama to kan cewa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa duk wani abu da zai zo yayi daga baya zai zama to kamar nafila ne kawai yake yi kamar nafila ne kawai yake shi yasa ake son mutum ya zabura wajen aikata kyakkyawan aiki kuma kan ya raina kyakkyawan aiki komai kankantarsa tunda baka san inda zaka dace da yardar Allah tabaraka wata'ala ba to wannan hadisin ya nuna mana falalar alwala tunda kaga an sanya sharaɗin samun wannan lada na tsarkaka daga kananan zunubai shine na farko tukuna ka kyautata alwalar ka yi alwalar ta zaman alwalar ta zaman to kyau cikakkar alwala shine ita ce alwalar da kai farlanta kai sunnoninta kai mustahabbanta ita ce cikakkar alwala to idan mutum ya alwala irin haka shine zai samu wani lada riwaya ta farko ce akwai wata riwaya da aka rito daga sayyidina Usman wanda yake cewa ba so ɗaya ne sayyidina Usman ya gaya mutane haka ba ko ba so ba abinda kawai ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane riwayar ata ibn Yazid al-Laythi daga Humran wato sabanin urwa shi abinda da yace shine cewa da sayyidina Usman ya alwalan nan sai yake yace man tawadda nahwa wudu'i hada wanda ya alwala irin wannan alwalattawa thumma qama fa a rak'atayn sannan ya tashi ya salla raka'a biyu lam yuhaddith nafsahu fiha bi shay da yi zancen zuci a cikin sallah raka'a biyu din nan غفر له ما تقدم من ذنبه دكا لففكنسا da suka wuce Allah zai gafarta masa shi kaga abubuwa sharaɗin abubuwa nawa aka yi sharaɗi abubuwa guda uku na farko kai alwala kakka irin wanda na Usman yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta na biyu ka tashi kai sallah raka'atai ta nafila ba sannan na uku ya zamanto babu waswasi a cikin sallar ba ka kama ta in kana sallar eh, sallah kawai Allah kawai ka fuskanta amma ba irin wato sallar mu da kana cikin sallah kana shirya kana shirya appointment ɗinka ba in ka gama da eh, inda za a yi maka ko kuma ka ji irin an bugo an bugo waya hankalin ka gaba ɗaya ya koma ya koma wannan wayar ko kwangilan nan ta ake ta fito ne ake nema na nan kuma sai ka so mu sake sake to malamai suna cewa wannan ba wai ana nufin wasu wasu ba wanda baya zancen zuci amma abinda ake abinda ake nema kar mutum ya istirsal wato ya ci gaba abu ya zo idan mutum abin yana zuwa masa yana kau da shi yana zuwa masa yana kau da shi sallah fa nake yi sallah fa nake a gaban Allah fa nake yi subhanallah kana kana yin tasbihi in a cikin sujjara ne zo maka subhanallah sai wannan ya fadakar da kai ka dawo zuwa ga tasbihinka. Allahu Allahu akbar kai kabbara sai fadakar da kai ka dawo zuwa ga kabbar da ganin girman Allah to kana ta kokarin yin wannan to malamai suka ce wanda yayi haka shi ma matsayi kamar wanda yake da yi wasu waswasi din bane aflan amma wani abin da ba a so shine wanda in ya so mazancen zuciyar shikenan sai ya biya ma zuciyar ya ta kamo ta wannan shine ba a so to wannan ma wata falala ce wanda yake ta zo tana rataye da alwala kuma ta zo a hadisin Usman amma ba ba ta daga cikin riwayar Imam Malik bai kawo mata bai kawo mana ita anan ba amma Imam Bukhari ya kawo riwayoyin dukkanin su guda biyu dukkanin riwayoyin guda biyu na'am قال ربكم بن عمار عن بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن ابي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا توفى اخ المؤمن فتمرمر خرجت الخطايا من فيه واذا استغفر خرجت الخطايا من عنه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من كثره السابع اليه فإذا وصل إليه فليكن فقال حتى تخرج من تحت أكثر يديه فإذا مس برأسه فليكن فقال من رأسه حتى تخرج من رجليه فإذا وصل رجليه فليكن فقال من رجليه حتى تخرج من تحت أكثر رجليه تاب ثم كان مسلم إلى المسجد وصلاته داخلة له وحدثني عن مالك إمام مالك رويته وانا حديث دجا زيد بن أسلم ما لم زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب العدوي دجا عطاء بن يسار مولى أم ميمونة بنت الحارث عن عبد الله الصنابحي الصنابي الصنابحي آه وانا يعني دجا سكين وانا اكيد كتي اكنس عبد الله الصنابحي عبد الله الصنابحي إن من سنة الصنابحي أنت جدا أكل akwai as ibn al-a'sar as ibn al-a'sar wannan tabbas a sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi kuma hadisin sa yana wajen malaman kufa eh, ba malaman madina ba su riwayar hadisi daga wajensa ba akwai abdullahi sunabuhi shine wannan waɗansu suna ce masa abu abdullahi sunabuhi sunansa abdurrahman ibn usaila shine wanda aka ce shine wannan wanda aka ce malaman madina sun yi riwaya daga wajensa to a wajen waɗansu malamai suna ganin shi wannan abu abdullahi suna buhi abdurrahman ibn usaila bai ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba ya taso daga jufa garin da ake yin ake ɗaukan ifrani ga mutanen da suka zo daga afirka da sham da sauransu yana nan rabin inda hausa suke ce ra'binga. a abin nan kusan kilo 160 zuwa maka ya taso daga nan zai tafi madina ya je madina ya tarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwanansa biyar da rasuwa saura kiris ya zama sahabi saura kiris amma bai samu ba a wata ruwayar ma an ce kwana uku da rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je madina to saboda kaga hadisin sa mursal ne bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine abin da mafiya yawan malamai suka rinjayar saboda haka suka ce wannan hadisin ba hadisi ne na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yankewa a cikin isnadi waɗansu kuma akwai daga cikin malamai da suka ce a'a wannan na Imam Malik din shi wannan ba shi ne shi Abdurrahman ibn Usaila ba akwai na uku saboda haka sunabuhi din uku ne ba biyu ba shine magana ya haya ibn Ma'in yake cewa wannan shi ma sahabi ne ala ayyati halin wannan hadisin idan ma shi abdullahi sunabuhi ya ruwaito shi ana ganin shi ba sahabi ba ne ya hadisin lafazinsa ya inganta daga wani sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce masa amr ibn abasa amr ibn abasa ya ruwaito wannan hadisin da lafazinsa da ma'anarsa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hadisi ne ingantacce babu yankewa a cikin sanadinsa ake abu abdullahi sunabuhi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa mumini a wata riwayar al-abdul muslim bawa musulmi musulmi da mumini duk ma'anar su daya in sun zo daban-daban in aka ce mu'min wani waje aka ce muslim to duk ma'anar su daya in ko aka hada su tare to kowanne yana da ma'ana musulmi shine wanda kawai yake la ilaha illallah na musulunta mumini shine wanda yake bayan musuluncinsa ya yi aiki na addinin musulunci har imaninsa ya tabbata a cikin zuciya akwai bambanci mumini sama yake da musulmi amma idan suka zo daban su eh, sai ya zama kan cewa dukkaninsu ma'anar su ɗaya ne musulmi ɗaya ne mumini ɗaya ne fa akhrajna man kana fiha min al muslimin fama wajadna fiha ghayra baitin min al mu'minin ko فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الله يتي دول أن دسكي سكين القرية النبلوط المؤمنين من بتدس من إيردس duk wanda yake mumini mun tsirar da shi amma ba wanda muka samu musulmi sai gida ɗaya ne kawai na musulmi to da aka da musulmi da muminai din duk ma'anar su ɗaya saboda ba a faɗe su tare ba amma aka faɗe su tare sai kowanne ya zamanto yana da ma'ana in aka faɗe su tare sai ya zamanto kowanne da ma'anarsu amma aka faɗe su daban-daban sai ya zamanto ma'anarsu ɗaya shi ne malamai suke cewa idan jama'a taraka wa idan taraka jama'a in suka rabu ma'anarsu ɗaya ce in suka haɗu ma'anarsu daban ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan bawan Allah mumini yayi alwala ya kuskura bakinsa kharajatil khataya min fihi zunubai sai su fita daga bakinsa yana kuskura bakinsa ruwan da yake fita to ruwan yana fitar da zunubai ka wanda yake nuna cewa kenan zunuban nan ai ka gama ma'ana ne suna ba su da jiki ko suna da jiki ayyukan bani adam ba su da jiki a nan duniya to amma a lahira ba haka bane suna da jiki Allah zai musu jiki farkon abin da zaka gani idan mutum Allah ya binne in mutum Allah ya kai shi kabari ana binne shi bayan mala'iku sun zo sun tambaye shi sai ya ga wani mutum mai kyakkyawar sifa ya zo masa da kyakkyawar kama da zance mai daɗi sai ya ce masa kai ka wane ne wannan fuskar fuskar da ya zo da bishara alheri ce sai ta ai ne kyakkyawan aikinka ni ne kyakkyawan aikinka haka dalika aka ce suratul suratul ta baraka, idan aka sa mutum a cikin kabari in azabar kabari ta zo sai ta zo ta tsaya tsakanin azabar tsakanin mutum tsakanin mai karanta ta da azabar kabari din shi yasa masu habbe suke ce mata alwaqiya mai tsirarwa daga azabar kabari shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya bacci sai ya karanta ta da daddare kafin ya bacci sai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kafin ya bacci ya karanta suratul sajda da suratul mulk daga cikin hikimar karatun suratul mulk tana tsirarwa daga azabar kabari ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ranar alkiyama suratul baqara da suratul ali imran za su zo ma mutum kamar waɗansu girgije ne guda biyu suna lullube mutum daga zafin ranar tashin alkiyama kaga suratul baqara ai kawai karanta ta kake anan hmm? har harufa ne kake karantawa fita kike yi daga bakinka amma Allah zai mata kama ta zamanto wani abu haka zalika hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ranar alkiyama wani mutum zai taso mutum mumini zai ga wani mutum zai zo da kyakkyawan kama ya tsare tsakaninsa da mala'ikun azaba sai ce ni ne kyakkyawan aikinka ai afron wani mutum zai zo masa da kyakkyawan kama ya ce masa ai ni ne karatun alkur'aninka da kake yi a duniya ni ne nake hana ka barci? ni ne nake sanya maka yunwa da rana kana azumi kana ta karatun alkur'ani to Allah ya mai da shi mutum ranar alkiyama ka gan shi kuru da muzu nan ku karatun qur'ani kawai yi kake yi to Allah yana yana tana daki Allah yana yana tana daki ranar alkiyama sai fitar maka da shi a wata kama to kaga zunubai ma da kake yi suna nan suna da kama amma Allah ne kaɗai ya san kamar su kuma fita suke daga jiki ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka kukkar bakinka sai su fita daga bakinka in ka taka ruwa eh, wa idan samsara harajatil khataya min anfihi in ya tatsa ruwa sai zunubai su fita daga cikin hancinsa wato in ya face kenan sai zunuban su fita tare da facewar ruwan da zai yi wa idza ghasala wajhahu haka in ya wanke fuskarsa kharajat al khataya min wajhi sai su fita daga fuskarsa hatta takhruja min tahti ashfari aynayhi har sai zunuban sun fita daga wato karkashin mab mahudar gasunan gashin abin gashin idansa ah, gashin ido ya ake ce wannan ashfar ba gira ba gashin da yake da yake kare ƙura daga shiga cikin idan eyelash ko wanda yake kore abin nan eh, me ake masa da hausa ba gira ba gezar ido haka ne gezar ido to har daga mahudar gezar ido daga nan in kana wanke fuska tunda kaga ai ruwa zai rinka kwarara ba zai shiga idan ka zai rinka kwarara ta gefen idan to wannan daga wato mahudar gezar idan zunubai za su rinka fita fa idza ghasala yadayhi kharajat al khataaya min yadayhi in ya wanke hannuwansa zunubai sai su fita ta hannuwan nasa hatta takhruj min tahti afari yadayhi har sai sun fita daga karkashin faratan hannuwansa fa idza masaha bi ra'sihi kharajat al khataya min ra'sihi idan ya shafa kansa zunubansa sai su fita daga kansa hatta ta khruja min udunaihi har sai sun fita daga kunnansa. wannan ya daga cikin dalilan da suke nuna kan cewa kunne ana ana ana kididdiga shi ne tare da kai shi yasa hujja ne ga hanafiya da suke cewa idan mutum ya zo wanke idan mutum ya zo shafa kai ruwan da ya shafa kai da shi da shi zai shafa kunnansa. wannan ya daga cikin hujjojinsu sabanin mazhaban malikiya da jumhurin malamai da suke cewa idan mutum ya shafar kai to ya sabunta ruwa domin shafar kunne wannan sunna ne amma hadisin ali ibn abi talib na sifar alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karfafa mazhabar hanafiya kuma ta dace da wannan riwayar to annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ɗebi ruwa da zai yi shafar kai in ya shafa kansa sai kuma kafin ba zai ba zai sake ɗiban ruwan ba da sauran ruwan na shafar kai din sai kuma ya shafa kunnensa حتى يجو حديث علي بن ابي طالب ده رواية عبد خير فاذا غسل رجليه ان وانتهى كفى فنسا خرجت الخطايا من رجليه فيها في ذنبي فتتاء دقى كفى فنسا حتى تخرج من تحت ابصار رجليه حتى سنفت دقى كرقشن فرا كان كفى فنسا قال ثم كان مشيته الى المسجد وصلاته نافلة له فنن تفيسا زوى مسلاتي da sallar da zai yi a masallaci ta farin farillar nafilatun lahu nafilatan lahu ƙari ne ba ana nufin cewa sallar ta koma sallar azhar ta zama to sallar nafila ba a'a ladan da zai samu na sallar na sallar azhar din ƙari ne kawai zai zo tunda zai zo ya samu mutum ne wanda yake an tsarkake shi daga zunubai saboda haka ne kuma zai samu duk wani abu da zai zo ƙari ne kenan hmm? wato kamar alal misali ka san kyawawan ayyuka kamar ƙari ne kamar plus ne tarawa miyagun ayyuka kuma ragewa na ne minus ne to in ya zama to duk baka da minus din gabaki ɗaya, eh, baka da minus gabaki ɗaya. da kuma kana da ɗan waɗansu ayyuka ko da yaya ne ko na abin na kuci ku bamu ne kaga kenan kana da alkhairin ka kana da plus ɗinka to in ka zo kai sallah wani ƙarin aiki da ke yi sai ya zama to ƙari ne akan naka plus ɗin to shine ma'ana sun makana lifiyatuhu wa salatuhu nafila tafiyar da zai yi zuwa masallaci nafila ne tunda in mutum yana tafiya masallaci duk taku ɗaya da yi za a ƙara masa daraja ɗaya za a kankare masa zunubai ɗaya za a kankare masa zunubi ɗaya duk kowane taku ɗaya to zunuban an riga an gama kankare su daga alwala saboda haka wannan takun da za a ce an rage masa zunubi me zai zamanto sai ya zamanto masa nafila yau kuma ɗaukaka darajarsa sau ɗaya sai ɗaukaka darajarsa sau biyu kenan sannan in ya zo kuma ya sallah wannan sallah ita ma sai ta zamanto masa ƙari ne asalin ma'anan nafila shine abinan ziyada ƙari ma'anan nafila ƙari asa ai abinan wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak a cikin dare kai tahajjudi ƙari ne a gare ka na'am hadisin imam malik ya ruwaito daga malamin sa illa a ƙarshen rayuwarsa dan uwansa ya rasu da aka zo aka gaya masa rasuwar dan uwan nasa sai zuciyarsa ta buga ya yi bakin ciki bakin ciki mai tsanani da ya sa masa rashin lafiya har sai ya wayi gari waɗansu daga cikin hadisan nasa ya manta su ya manta hadisan nasa shi yasa akwai rabi'a malamin imam malik wataran ya ruwaito hadisi daga wajensa daga suhail daga babansa daga abu huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci tare da shaida daya da rantsuwa maimakon da shaida biyu to sai shi suhail ita yaushe na gaya maka wannan hadisin ita kai ka gaya min wannan hadisin don haka daga baya shi suhail in ya tashi riwaya sai ya ce haddasa ni rabi'atu anni anni haddastuhu yace rabi'a ya gaya mun cewa ni na gaya masa daga babana daga abu huraira amma ni ban tuna ba amma rabi'a da yace mun ni na gaya masa amintacce ne a wajen don haka na yarda to saboda wannan illar da ta same shi a ƙarshen rayuwarsa don haka imamul bukhari saboda tsananin tsantsenin imamul bukhari wajen riwaya bai fitar da yi riwaya daga wajensa ba yana da littafi guda na hadisi suhail ibn abi salih an abihi an abi huraira mahaifinsa ku abu salih sunansa a zakwan as-samman zayyat abin nan memai ne memai kamar nan mun ga muke da dalaji inuwa memai to shi ma abu salih as-samman as-samman memai kenan hmm. wanda ya nuna kan cewa malaman da kowa za ka gaya da sana'arsa akwai addabba hmm, mai gima akwai alhazza bazuku Hmm? akwai a sabbat hmm? abin mai sai da ba mai rini ba in ji suna amfani da shi ne akan mai sai da tufafi hmm? duk waɗannan kowa za ka ga da wata sasa sana'a wadda yake ya dogara a kai kuma wannan bai sanya su sun zaman tokan cewa ba duniyai ba wata ran an zo an samu sufiyanu sauri aka ce kai kai ne sufiyanu sauri ka kai wannan mukami amma har yanzu kana neman dirhami da kana neman abin nan dinare da azurfa yace eh wannan shine neman ziyara da azurfa shine yake tsara addini na daga sarakuna su sai su sai mun imani a zo a bani a zo a bani a zo a bani abin duniya ka jina so mu canja fatawa <laughs> to dan in ya samu an ya samu abin da zai in ya samu wadata shikenan sai ya abin nan sai ya faɗi abin da yake so arzikinsa baya hannun kowa yana hannun Allah mm, ba wanda yake da iko a kansa idan haka malaman hadisi suna da da yawan za ga suna da wannan ya kasance shi yana zuwa ya jigilar mai ne ya rinka kaiwa birnin kufa ya ɗauki mai daga inda yake ana samunsa da sauƙi ya rinka kaiwa kufa yana sayarwa yana dawowa tijararsa kenan shi ya kama har aka san shi da sunan mai mai as-samman ah, asalinsa bawa ne shi ma wanda ake an yantar da shi ya lubinci abu huraira lokaci mai tsawo ya kwashi ilimi da yawa daga wajen abu huraira shi kansa yana da ilimi dan ɗaya daga cikin almajiransa al'amash yace hadisai dubu na zo hadisai dubu na rubuta daga wajen abu salih saboda malami ne ya tara hadisai masu yawa kwarai da gaske a kuma ga tsoron Allah yana kiran sallah a masallacin da yake wataran aka yi lokacin sallah ya yi limamin bai zo ba ya ji zai wa mutane sallah da kira aka cika sallar kuka ya hana shi ya cika sallar saboda tsoron Allah wanda yake in yana karatu a cikin sallah saboda ka kaga ba wai bayan ilimin ga kuma ibada da tsoron Allah ga kuma ba dan alaba su samu bane hmm. me tashi yana nema da kansa Ana abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakhar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan tawadda al abd al muslim aw al mu'min idan bawa musulmi ko bawa mumini wannan shakka ne daga wajen mai riwayar ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba shi mai riwayar yana shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi abdul muslim ko al mu'min shakka ne daga mai riwayar to idan mutum yana shakka babu laifi ya faɗa domin ya halarta mutum ka yi riwaya da ma'ana in baka haddace lafazin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ka kawo ma'anar da za ka, ma'anar da abinda ma'anar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu laifi a cikin wannan fa ghasala wajhahu sai wanke fuskarsa kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadara ilaiha bi ainihi ma'al ma to dukkan wani zunubi da ya kalle shi wato dukkan abin da aka ce karka kalla ka je ka kalla da idanunka to yayin da ka wanke fuskarka in ka zo alwala duk waɗannan zunuban da ka yi sai su fita hmm, da tare da ruwan da kake wanke fuskarka aw ma akhir qatr ma ko tare da dugon karshe na ruwa da zai diga wannan abin da ka aikata na kallon an ce karka kalla ka je ka kalla an ce wa mutum kallo ɗaya ne aka halatta wa mutum na mace kallo ɗaya bi ma'ana ka kalla ba bisa kuskure baka san mace ba ce ka kalle ta to amma ka ka kura mata ido ka ki daukewa to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa inna laka fa inna laka al wa laysa laka thaniya na farkon naka ne in taka ce amma ta biyun ba taka bace ta biyun ba taka bace wal iyad billah Allah ya kiyashe mu to idan mutum abubuwan da abubuwan da mutum ya aikata na wannan in mutum ya wanke in mutum ya alwala ya wanke fuskarsa to za su fita wannan kalle-kallen da ya yi tare da ɗigon ƙarshe na ruwa za su fita fa idza ghasala yadayhi in ya wanke hannuwansa harajat min yadayhi kullu khati'atin batishatha yadahu ma alma aw ma akhir qatr alma in ya wanke hannunsa to dukkan wani zunubi da ya aikata ta hanyar kama abin da bai halatta ba ya kama shi da hannunsa kamar ya taba hannun mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tace wallahi ma masajadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadamra'atin la tahillu lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kama hannun macen da bata halarta gare shi ba in yazo yin mubaya'a sai ya musu mubaya'a yace nayi muku mubaya'a a wata riwayar an ce ne musu mubaya'a ne ya sanya hannunsa a cikin ruwa su ba su sanya hannunsu a cikin ruwa amma wannan bata inganta ba wata ran yana cikin mubaya'a yana mubaya'a sai wata mace ta miƙo hannunta ita ma za a yi mata mubaya'a yana ganin hannun sai yace wannan hannun mace ne wannan hannun wace ce sai ya ji mace yace me yasa baki sa lalle ba dan a gane hannunki ya janye hannunsa bai taba hannunta ba shine Aisha take cewa wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba taba hannun wata mace da bata halatta gare shi ba to idan mutum ya taba hannun mace da bata halatta gare shi ba ya saba ma Allah haka zalika idan ka dauki dukiyar wanda bata halatta gare ka ba ka saba ma Allah to dukkan zunubin da mutum yayi Allah zai gafarta masa banda dai daukan dukiya in ka dauki dukiyar mutum eh, hakkin Allah zai yafe amma wai karka ce ai tunda nayi alwala kenan a an ce zunuban sun fita a'a da dukiyar mutane da ka ɗauka da hannunka ko ka sa da biro kai coge kai satar ofis da biro shi ma wannan idan kai sai ka mayar in ka kasa mayarwa ne to kuma shi ne wannan wata magana ce da ma akwai manganin malamai wanda ya fi kudin haram ya kasa mayar da shi fa'ida gasala rijilaihi in ya wanke kafafunsa خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء in ya wanke kafafunsa dukkan wani laifi da ya da ya tafi zuwa gare shi da kafarsa ya tattaka ya tattaka da kafarsa ya je wajen laifin kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa war rijlanu tazniyan wa zinaha al-mashi wa zinahuma al ma suna zina zinarsu shine tafiya wajen da mutum zai je ya abin lalata to idan mutum ya idan mutum ya wanke kafarsa wajen alwala laifuffukan da ya aikata ta hanyar takawa da kafarsa ya saba ma Allah to sai su fice daga kafar tasa tare da ruwa ko tare da digon karshe na ruwa hatta ya furuja nasiyan min az-zunub har sai ya fita tsarkakakke daga dukkan zunubai Allah ya gafarta masa to shine wannan innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at kyawawan ayyuka sune suke tafi da miyagun ayyuka shi yasa Abdullahi ibn Abbas yake cewa idan kana yin zunubi ka sabunta kyakkyawan aiki bayansa domin sai wannan kyakkyawan aikin sai ya kankara wannan mummunan aikin kamar yadda wani mutum ne ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa ya je ya samu wata mace shi yana sai da dabino ne ta shigo cikin kantinsa duk abin da mutum zai yi da matarsa ya yi sai dai kawai bai yi zinar ta sosai ba da ita yana da tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai masa shiru sai bayan an yi sallah sai ya zo ya ce ina wanda ya zo ya wannan tambayar yace gashi yace kai sallah tare da mu yace eh yace to ta Allah ya gafarta maka sannan ya karanta wannan ayar innal hasanati yudhibun sayyi'at kyawawan ayyuka suna kankare miyagun ayyuka to idan mutum idan mutum ya saba ma Allah to ya biyar da shi da kyakkyawan aiki to yawanci kuma a nan yake ma mutum daku idan mutum ya yi saƙo in yazo zai sai ka kaga sai sai ya rinka ce masa kaji munafiki wai shi ma wai wai shi ma mutumin kirki bayan yanzu yanzu nan ga abin da ya je yayi wai mun haka shi dan zai ta gaggaya mutum dan ya tsaya tsakaninsa da tuba dan ya tsaya sa da tuba to a lokacin ne sai ɗaya yake buɗe mutum kofar halaka sai ya zama tukan cewa shi kenan ya bi ya bi abin nan a mutanen banza maimakon ya nadama ya dawo ya zo ya kyakkyawan aiki in wataƙila wannan kyakkyawan aiki shi kenan dalilin rabuwarsa da mummunan aikin kenan har abada abinda Allah yake so kenan mutum idan mutum ya yi aikata laifi eh, ya sabunta kyakkyawan aiki domin ba yadda za a yi mutum ya zauna bai saba ma Allah ba dan ɗabi'ar mutum ne kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabun kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ku zunubi ba da sai Allah ya tafi da ku ya kawo waɗansu wanda yake za su yi zunubin su nemi gafarar sai gafarta musu hmm? dan ba je inda haka ne sai ku sai mai da ku mala'iku mala'iku su ne haka to bai yi niyyar mu zaman to mala'iku ba hikimar Allah ba ya mai da mu mala'iku bane ya mai da mu ne wanda yake gafararsa za ta bayyana a kanmu cewa yau mun yi mun saba masa mun yi nadama mun dawo kuma ya yafe mana hmm? amma amma lalle mutum ya to da gaske yake a cikin tuban nasa kuma ka san abu ne wanda ke tsakaninka da Allah ba a yaudara Allah Allah ya san zuciyar saboda in ka in ka ce ka tuba ka yi tuban na gaske da nadama idan ma zuciya in ma kana tsammanin abin nan wasa kake nema ce to kasan cewa Allah yana gani kuma wannan aiki ne wanda yake babu kowa tsakanin kai ne kawai da ke sai Allah dan aiki ne na zuci tuba aiki ne na zuci da ke sai Allah kawai to da ka kiyaye Allah ka ji tsoron Allah na'am wannan hadisin imam malik ya ruwaito shi daga malaminsa ishaq ibn abdullah ibn abi talha kun tuna shi ko me ne kisarsa ishaq ibn abdullah ibn abi talha cso ahsan shine babansa abdullahi dan ummu sulaim wanda aka kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya masa dabino a bakinsa kuma ya zamanto shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'ar a daren da aka dauki cikin sa cewa Allah ya sanya albarka a cikin daren su wannan daren na ya zamanto mai albarka yana da ƴaƴa wajen tara dukkan su mahaddata alqur'ani daga cikin su akwai shi wannan ishaq malamin imam malik daga anas ibn malik khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallar la'asar tayi a utiya فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء sai aka zo man zan Allah sallallahu alaihi wasallam da ruwan alwala an falsama na'am falsama sannasu wudu'a falam yajidu mutane suka nemi ruwan alwala wazu mun ji mun yi maganar batun bambanci tsakanin wazu da wudu wazu ruwan alwala wudu kuma aikin alwala suka nemi ruwan alwala suka rasa sai aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ruwa na alwala fi ina a cikin ƙwarya wato wanda zai ishe shi shi kaɗai ya alwalar فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa a cikin wannan a ƙwaryar an ce hannun dama ya sanya kamar yadda ta zo a cikin wata riwayar sun ma'amaran nasu ya tawabba'un sannan ya ce mutane ku yi alwala a wata riwayar ya ce tawabba'u bismillah ku yi alwala da sunan Allah qala anas thumma amara an-nas yatawabba'una minhu sannan ya umarci mutane su alwala shine wato kamar inda wata riwaya ta zo da cewa tawabba'u bismillah qala anas sai anas yace fara'aytu al-ma'a yanbu'u min tahti asabi'ihi sai na ga ruwa yana bubbugowa daga karkashin ɗan eh, daga karkashin ɗan a karkashin ɗan yatsunsa karkashin yan yatsun hannun wato hannun sai ya zama to famfo yana bubbugo da ruwa wannan sa daga cikin mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi na annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake sahabbai sun gani shi sa sahabbai babu wanda yake kamar su a cikin al'umman nan shi sa imanin su ya fi kowa tunda sun ga irin waɗannan sun ga waɗannan ayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan dabo bane ba ba ne sihiri bane ba makaryaci bane fuskar sa ba fuskar makaryaci bace ba ɗan siyasa bane wanda yake so ya janye zukatan mutane domin ya samu ya hau kan wuya yansu ya samu mulki a kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne mai isarwa ne daga Allah shine as-sadiqul masduq saboda haka ruwa abin nan wannan abin da sahabbai suka gani sun san wannan al'amari ne daga Allah ma'anar mu'jiza shine wato aya da za ta zo kamar tana cewa shi bawa na ne kuma abin da yake faɗa a kaina gaskiya ne wato shi ne ma'anar mu'ujiza ta manzanni wato kamar Allah yana cewa wannan ina tabbatar muku ne da kan cewa gaskiya ne manzona ne shi ne ce sa ake kiranta aya aya ai dalili ma'anar aya wato dalala abin da yake dalili akan gaskiyar annabcinsa to wannan sa daga cikin mu'ujizobi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake banta tsakanin sauran annabawa an ce ah, fatawabba annas mutane suka yi alwala hatta tawabba'u Umin, inda akhirihim har sai da na karshen su gaba sai da na ƙarshen su yi alwala an ce ah, a wata riwayar kamar yadda ta zo kanu 80 su su 80 ne mutum 80 ne suka zo kamar yadda ya zo a cikin a cikin hanyoyin riwayar wannan hadisin hmm, ƙwarya ta alwala wanda yake za a iya sanya hannu kawai a ciki amma wannan ruwan bai karu ba a yi alwala a haka kamar yadda ya faru ne da suna dawowa daga yakin tabuk aka rasa ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbansa guda biyu su je su nemo ruwa suka samu wata mace a kan raƙuminta da salkatta ta ruwa tace ina za mu samu ruwa tace ai rabona da ruwa tun jiya kamar yanzu tun jiya kamar yanzu da asuba ne bayan sallah asuba take rabuwa da ruwa tun jiya kamar yanzu a sai kun yi tafiya ta awa ashirin da hudu kafin ku samu ruwa sai ce to ki zo mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki gaya musu take wannan da ake ce masa dan tawaye sai ce shi wanda da kike nufi din dai ne, su dai ba su da cewa sun kira shi da wannan sunan ba dan haka yan jahiliya ke kiran ne suka zo ta zo masa shi ba da wannan ruwan ta zo da wannan ruwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa a ciki dukkan sahabbai suka yi alwala suka ɗebi ruwa suka ɗebi ruwan da za su bama a raƙumansu da ruwan da za su sha ruwan bai rage ba sannan ya ce mata mun rage miki wani abu daga cikin ruwanki tace a ba ku rage ba yace ku ɗauki ruwanki ki tafi da ta je ta ce wa mutanenta na zo muku daga wajen wanda ya fi kowa iya sihiri ko kuma wanda ya fi kowa gaskiya don wannan abin nasa ko dai ya fi kowa sihiri ko kuma ya fi kowa gaskiya manzon Allah ɗin ne da gaske ba ta imani ba a lokacin to sai ta kula cewar koyaushe in aka zo za a kawo yaƙi in sahabbai suka fito jihadi duk makwabtansu na wato irin riga-riga da ita irin an san inda su ma irin larabawan ƙauye nan kamar a riga-riga suke zama haka duk mutanen riga sai ya shiga kan cewa an kai musu hari amma su kuwa in aka zo sai a kewaye su ba za a kai hari wajen su ba sai ta ce wa mutanen ta kunga ku musulunta ba wani abu ne yasa ake tsallake ku ba saboda abin da ne na alkhairi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka gara ma ku musulunta abin da yasa kenan ake tsallake ku ake zuwa ake yakin na kusa da ku kuka ba a yakon ku sai gabaki ɗaya kabilar gabaki ɗayan su suka musulunta amma a lokacin ita bata yadda ba amma dai ta ga ala burbukin alamun cewa wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to wannan imam malik ya kawo shi a cikin wannan babi don ya nuna mana a mu'ujizozi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu'ujiza ta kan bayyana idan akwai bukata kamar a cikin wannan ana cikin matsananciyar bukata ta ruwa sai yayi wani lokaci kuma ta kan faru ba tare ma da wata bukatar ba kawai don ya nuna aya kamar yanda wataran da ake abin nan a kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake zan ba da wannan cutar ga wani wanda yake san Allah Allah yake san sa kuma za a samu nasara a hannunsa ya ba mu sayyidina Ali ya kira sayyidina Ali ya bashi kuma aka samu nasara a kansa a hannunsa bayan an yi kwana da kwanaki ana tabkawa an kasa samun nasara akan Yahudawa haka dalika kamar yadda sahabbai sun zo suna ta maganar wani da yake ta wani a cikin sahun musulmi yake yana ta kashe mutane yana yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan wuta ne sai wani ta shiku sai ya je ya gani menene labarinsa sai ya je ya gan shi an ji masa ciwo sai ya kasa haƙura mutuwa ta zo masa sai ya ɗauki takobinsa ya jirkita ya faɗa kan takobin ya sa takobin a daidai saman ƙirjinsa hmm? takobin ya huda kansa ya kasa kansa shi ne ya taho da gudu yana ce ma manzan ya rasu na ce da cewa kai manzan Allah ne sannan ya ce masa ga abin da ya gani wannan mutumin da yake ɗan wuta ne Da abin da yake shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ashhadu anni rasulullah na da cewa ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mu'jiza din ba tare da bukata ta taso ba dan kawai tabbatar da gaskiyar domin mutane su gani imanin su ya karu ita aya haka take koyaushe mutum ya ga aya daga ayoyin Allah madaukakin sarki tana kara masa imani kuma abin da ake so kenan imanin mutum ya karu ya ƙara gaskatawa da sha'anin Allah fa ma zadahum illa imanan wa taslima in mutum ya gani kada ya ƙara masa komai sai imani da sallama ma Allah madaukakin sarki na'am Nu'aym ibn Abdullah al-Madani al-Mujammir al-Mujmir ko al-Mujammir Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir ɗaya daga cikin mutanen madina ana ce masa almijmir saboda ya kasance shi ne yake ɗaukan nauyin sa turaren wuta a cikin masallaci shi yake turaren wuta da turaren wuta yake wannan hidimar saboda dawwamansa a cikin wannan hidimar har sai ya zamanto lakabinsa nu'aymul mujmir haka ake ce masa ya dan haka ma ai wani lokaci ma sai ka ji ma abin nan wa an nu'aym al mujmir wadansu sun ce shi ne wadansu sun ce a'a babansa ne al mujmir din amma hatta babansa shi ma ana masa wannan lakabi saboda wannan abin kamar wato gado ne suka yi babansa yana yi shi ma kuma ya zo ya ga babansa yana yi shi ma ya ci gaba da yi nu'ayn yace ya ji abu huraira yana cewa wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa sun kharaja amidan ila sala sannan ya fita yana nufin sallah wato masallaci ya nufa ba wai ya fita ba kan cewa bari ya je yana da wani appointment daga nan kuma sai ya tsaya sai ya ratsa a masallaci ya sallah a'a ya fita daga gida dan sallah din ne sallar ta fitar da shi shi ne ma'ana amidan ila sala a wata riwayar la yukhrijuhu illa sala ba abin da ya fitar da shi daga gida sai sallah bi ma'ana dole ne kenan a samu ikhlasi dole ne a samu tacewar niyya abinda zai fitar da kai kenan sallar ba wai kana da wani appointment ko kuma zaka je sayan zaka je cefane sai ka ce to ai kenan ai abin nan a masallacin sahaba karfe ɗaya saura kuta suke sallah azhar daga nan ma na samu mai sallah azhar anan daga nan sai in ƙara sa kasuwar taro a abin ya fitar da kai sallar ba za ka samu ladan ba sai da wannan wannan ladan da aka ambata a hadisi sai da wannan niyyar ba abin da fitar da ke sai sallah fa innahu fi sala to in yana haka yana cikin sallah ma dama ya amidu ila sala matsawar dai ya nufi zuwa masallacin ne yayin da yake taku zuwa sallah din sallah yake yi shi yasa nema a wata riwayar aka ce kada ya rinka motsa hannunsa yayin da yake wannan tafiyar domin kamar yana cikin sallah ne tunda wani yana daga cikin wasa da ba a so a yi a cikin sallah yayin da mutum ya fita da zai tafi masallaci wannan fitar da yayi a cikin sallah yake hukuncinsa hukuncin da zai mutu a lokacin nan sai Allah ya tashe shi a cikin masallata saboda a cikin sallah yake fa idza sami'a wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasana za a rubuta masa kyakkyawan aiki da takunsa ɗaya da taku ɗaya daga cikin takunsa biyu dama taku ɗaya ne taku biyu ne aiko dama da hagu to in ya daga kafar dama ya sauke sai a rubuta masa kyakkyawan aiki daya wa yumha anhu bil ukhra sayyi'a da dayar kuma ta hagu in ya daga ta hagu ya ajiye sai a goge zunubi daya da ta hagu fa idza sami'a ahadukum al iqama dan haka idan dayan ku yaji an tada iqama in dayan ku yaji an tada iqama fala yas'a ah, kada ya gaggawa kada ya zura a guje zai je ya sami sallah ya fita a guje ya daga abin nan abin ya daga babbar riga eh, ya fita a guje wai dan ya je ya samu dan ya je ya samu ya samu liman kafin ya ruku'u kan a farko ta kunce masa kada ya haka fa inna a'azamakum ajra wanda ya fi wanda ya ladan sa yafi kowanne girma a wanda ya fi ku nisa daga gida wanda gidansa ya fi kowanne nisa shi ne ya fi kowa lada sai suka ce wanda suke wajen da suka ji wannan hadisin lima ya aba huraira saboda ni dan me wanda ya fi nisan gida zai fi na yawan lada qala min ajli kasratil khuta saboda yawan taku takunsa ya fi yawa hmm. yawa wanda za su taso daga can yan lebo a ajiyar za su ji ku taso <laughs> saboda daga can za su tako su eh, shi yasa da abbanu salima suka samu gida a kusa da masallaci sai suka ce bari mu dawo gidan mu kusa da masallaci kullum makwabtan masallaci muna masallaci baki leku da ku za su taso tun daga can nesa su gangaro su to gidansu a tsakanin banu salima da masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yanzu eh, tafiyar wajen kilomita bakwai ke duk wanda ya san madina ya san abin nan inda masallacin ta qiblatain yake to inda masallacin ta qiblatain yake ka duba tsakanin masallacin ta qiblatain da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin qiblatain a nan banu salima suke to da suka ji an samu wani fili kusa da masallaci sai suka ce bari su dawo su zo su abin nan zo su gida a nan wajen su zauna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari sai yake ya bani salima diyarakum tuktabu atharukum ku lizinci gidajenku ku ku tashi ana rubuta takunku da kuke yi ana rubuta muku takunku takun da za ku yi na kilomita bakwai eh, ya fi muku alkhairi bisa wanda yake za ku zo kuna dab da masallaci hmm? domin wanda yake ya fi nisan gida ya fi yawan lada saboda ya fi yawan taku ya fi yawan taku zuwa ga masallaci kuma shi ya sa shi ne hikimar da kar mutum ya gaggawa kar mutum ya zura a guje saboda in ka zura a guje maimakon kai taku dubu sai kai taku ɗari tunda in kace za ka gudu Yanzu za ka rinka babban taku ne amma in kace za ka tafi a hankali a nutse sai ya zamanto kan cewa takinka yana maimakon ya zamanto kan cewa ka yi taku ɗari take wajen taku ɗari biyu ko ɗari uku to kuma iya yawan takunka iya yawan ladan da za ka samu to ko mun san fa maza Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan magana sahabban nan hasana guda ɗaya ba sa sake da ita yasa manzo Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa mutum zai kowanne zai tashi ya yi mangada tsakaninsa da Allah a yi masa hisabi babu hijabi babu tafinta shi da Allah ƙuru da muzu zai za su yi magana ya duba gefen damansa ba abinda zai gani sai aikinsa gefen hagunsa ba abinda zai gani sai aikinsa gabansa sai wutar jahannam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fattaqun nara walau bi shakki tamra daga ka ku ji tsoron ki ga wuta koda da sadakar rabin dabino ne dabino guda ɗaya ka raba shi biyu ka ɗauki rabi ka bayar sadaka kar ka raina wannan wannan ka ɗauke ke ya zamanto maka guzurinka na tsari daga shiga cikin wuta ya zamanto maka maganin da abin da zai tsare ka shiga cikin wuta jahannama to sahabbai ba sa wasa da irin wannan taki din komai eh, lada komai kankantarsa wanda haka ya kamata mu kasance mu kasance ba ma sake da aikin lada da aikin alkhairi komai kankantarsa tunda baka san inda zaka dace da rahmar Allah ba نعم كان حدثني عن مالك عن يعقوب بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب to daga malam Musa Yahya ibn Sa'id al-Ansari yace ya ji Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib sayyid tabi'in ɗaya daga cikin manyan tabi'ai an ana tambayar sa akan alwala akan wanke akan wato ikin ja'i tsarki daga bayan gida da ruwa mutum wato in ya je bayan gida kuma ya amfani da ruwa ya tsarki aka tambayi Sa'id ibn al-Musayyib menene hukuncin wannan sai sa'id yace inna ma zalika wudu'un nisa shi wannan alwalan mata ce wato mata ne suke haka domin su al'adar mutanen hijaz musamman kuma almuhajirun al'adar su idan mutum ya je bayan gida sai dai ya amfani da hoji sai dai ya katse na jasar ba sa wankewa don haka ma kamar jubi sa'id ibn musayyab malami kamar sa amma ga abin da yake faɗa wanda yake wannan kuma dalili ne akan cewa mutum malamai daga cikin sahabbai bal daga cikin daga cikin tabi'ai ballantana wanda suka zo bayan su wani abu na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai buya daga gare shi kaga gashi tabi'i ne babban malami babban malami daga cikin tabi'ai amma bai san wannan sunnar ba bai san cewa Anas ibn Malik ya ruwaye cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zai tafi bayan gida sai anas da shi da wani yaro su ɗauki buta in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sai ya ɗauki wannan butar ya tsarki da ruwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsarki da ruwa amma sai ibn musayyib bai san wannan sunnan ba dan haka har yake ta yake cewa wannan alwalan mata ce to amma babu hujja ga maganar wani sai maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka kar wani hadisi ya zo dan ya saba ma mazhaba kace a'a to ai dole inda yana inda wannan hadisin inda inda inda ai ai akwai wani dole zaman to shi ma imam imam na mazhaba yana da wani hadisi wanda ya dogara gare shi hmm? ka sa a cikin ranka ta yi ya zaman to shi imam din na mazhaba bai san wannan hadisin ba domin ba domin ba abu ne wanda yake ba abu ne wanda yake wanda yake ba zai yiwu ba ga sa'id ibn al-musayyib a matsayinsa a jalalarsa yana daga cikin fuqaha us-sab'a fakihai manya-manyan malamai guda bakwai da idan suka haɗu akan matsala waɗansu malamai suna ganin ta kamar ijma'i saboda yawan ilimin su amma ga ce suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta buye gare shi kamar yadda ta buye daga daga waɗansu sahabbai ma kamar Hudayfa ta bin Yaman shi ma yana inkarin istinja yana cewa ba a yi saboda sunnar ba ta riske shi ba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata akan wannan kamar yadda ya zo a hadisin Anas na'am

fi ina ya ahadikum daga wato kwanan ɗaya daga cikin ku falyarsilhu sab'a marrat ya wanke shi sau bakwai a wata imam malik shine kadai yace shari'a amma sauran masu riwayar wannan hadisin daga abu zina duk suka yi walaga domin kuma haka larabawa suka sani kare baya sha baya kwankwada lasa yake sa harkan sa yake ya mummutsa shi a cikin ruwa ya ake la nan eh, lallage ko haka ake kiwa nan lallage to haka kare yake yi larabawa ma su ma kalmar su walaga suke cewa ba sa cewa ya sha to amma haka imam malik ya ruwaito amma waɗansu sauran wanda suka ruwaito daga malamin sa abu zinar sun saba masa sun suka ce ida walaga wannan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewar idan idan kare ya sa bakinsa a cikin ruwan mutum sai ya tsarkake wannan ƙwaryar a wata riwayar falyuhriqu kuma aka ce ya zubar da ruwan wal yaghsilhu sab'a marrat ya wanke shi sau bakwai ulahunna biturab aw ihdahunna biturab ɗaya daga cikin wankewar ya zamanto da turbaya ba kawai ruwa ba sai ya sa turbaya ya wanke kuma lafazin wani hadisin tsuhuru ina'i ahadikum tsarkake ƙwariyar ɗaya daga cikinku wanda da wannan ne waɗansu malamai suka tafi akan cewa kare na jasa ne don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tsarkake ƙwariyar kwanan daga shan ruwan da yi ba za a ce a za a tsarkake ta ba kuwa idan da ba dan ta zamanto najastuwa ta zamanto Sau ba saboda haka suka ce kare najasa ne imam malik shi a wajen sa kare ba najasa bane tunda ya ce manzo Allah madaukakin sarki ya halitta mana muki daga abin da kare ya kama yayin da ya je farauta in ka tafi kare ka ce bismillah ya je ya kamo maka zomo ko kurege kana zuwa ba in ya kashe shi wannan bismillah inda ka faɗa ita ce maimakon bismillah inda za su abin kikara masa wuka in ka zo kawai sai ka tuɗe kuregen ka kaci kuma ba inda aka ce sai ka wanke inda bakin karen ya taɓa saboda haka imam malik ya ce wannan ya nuna kan cewa kenan kare ba jasa ba ne da jasa ne da za a ce sai ka wanke nan wajen allah ya halarta a ci daga abin da suka kama mana ba tare da wani sharaɗi ba saboda haka har imam malik ya bar duniya yana cewa shi bai fahimci ma'anar wannan hadisin ba bi ma'ana ta wannan nahiya domin zahirinsa ya nuna kan cewa kenan kamar kare na jasa ne da haka waɗansu malamai suke ɗauka akan cewa a'a ba na jasa bane tsarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma'anar sa wato tsarkake tsarki na tsaftacewa wato tsaftace kwanan daga abin da yake zai iya samun mutum na cuta ko kuma abin da bai sani ba sai ma suka ce umarni ne na ibada kawai wanda yake ba a san hikimarsa ba sai yasa ma aka ce sau bakwai inda kawai da najasa ne yawanci kawai da najasa sau uku ake sau uku ake cewa a wanke kamar inda aka ce in mutum ya tashi daga bacci ya wanke hannunsa sau uku kafin ya tsoma shi a cikin ruwa wanke najasa sau uku ake amma nan sai aka ce sau bakwai dan haka ya nufin yana dan haka a wajen imam malik da malaman mazhabarsa ba wannan wanki da ake cewa a yi ba na kawai da najasa ne. wanki ne na ibada Allah ya ɗora mana wannan nauyi ne kuma daga cikin hikimar yin haka shine a cikin da suka faɗa wato mutum ya nisanci aje kare a gidansa sai duka halin larura domin idan dai za a ci in dai za kana da kare to kare kuwa ba zai ki ya ga tuwo ko nama ko nono ko ruwa a cikin kwarya ya ce abin da bai kai bakinsa ba to idan ka kullum sai ka je ka nemi yadda za ka wanke ruwa za ka wanke kwarya ka sau bakwai kuma ɗan ruwan da ake da ake da shi da ake tsumulmulan ruwa a wannan zamani ka zubar da shi kar kai amfani da shi yanzu ka ce nema nake da karan bar ma in kyale shi in hakura da karan waɗansu sun fara sun ba mu wannan hadisin wannan ma'ana amma sauran malamai kamar yadda yake a abu hani abu imam ahmad ibn hanbal da ash-shafi'i shine kan cewa kare na jasa ne kuma suka dauki wannan hadisin akan cewa illar haka saboda jasa ne shi yasa suke ganin kan cewa da kare zai zo a abin nan guminsa ya shafa jikin mutum sai ya wanke ko yawun kare ya je ya shashafa mutum sai ya wanke kafin ya sallah saboda a wajen su kare na jasa ne wallahu ta'ala alam na'am dagan cewa ya abin nan a hadisi ya riske shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ah, wannan hadisin ya inganta daga hadisin Abdullahi ibn Amr bin al-As a cikin sunan na Ibn Majah Sheikh al-Albani ya inganta shi haka zalika daga hadisin Sauban Ibn Hibban ya inganta shi da hakim ah, sai dai akwai ah, hadisin Sauban akwai inqita tsakanin tabi'i din da shi sahabi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace istaqimu ku daidaitu ku yi istiqama wato ku tsaya a kan hanya madaidaiciya kan ku karkace daga abin nan gabarinta wannan ita ce kalmar da tara addini baki daya wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah ka gaya min wata kalma guda daya da ba zan taba tambayar wani ba ya gaya min wani abu wanda yake kuma in na tsaya akan da ta ike yace qul amantu billahi thumma istaqim kace nayi imani da Allah sannan ka nemi daidaita akan haka wannan shine addini baki daya kace Allah daya ka yi ka yarda da tauhidi sannan ka tsaya akan tauhidi din Allah kawai yin istiqama wato tsayawa akan inda Allah yake maka ka tsaya to wannan shine gagarba don kuma shine gabaki din tarin addini in kai kokarin tsayawa akan tafarkin gaskiya walan tuftu amma ba za ku iya kididdige kyawawan ayyuka ba wato kyawawan ayyuka suna da yawa ku kokarin istiqama amma ku sani abubuwan da aka ce a yi na shari'a yawa gare su ba za ku iya yin su gabaki ɗaya ba yasa a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saddidu wa qaribu ku nemi yin daidai ku rinka kusanta ku rinka wato kamantawa amma dai ka ce gabaki ɗaya sai ka yi dukkan ayyukan shari'a ɗari bisa ɗari ba za ku iya ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake walan to fi amfani da karman lan ai anan gaba ba za ku iya ba ba abu ne wanda yake za ku iya kididdige shi ba a ce dukkan abin da ake so a babin ibada ka yi dukkan abin da ake so a babin mu'amala ka yi dukkan abin da ake so da ake so harshe ya faɗa kana faɗa dukkan abin da ake so zuciyar mutum ta fanta da shi ka fanta da shi nan to ba za ku iya wannan ba wa'malu amma ku ta aiki ku ta aiki kullun cikin aiki take? wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta bauta ma ubangijinka har sai mutuwa ta zo maka yaqini ba yana nufin wai kai wusuli ba akwai wani wurdi da zaka da idan kai wannan wurdin za ka gano wani abu wanda in ka gano wannan abu shikenan kai ka daina sallah ka daina azumi ka daina komai babu wannan ba addini na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zo da wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ran da ya mutu sai bai fito yi sallah da asuba har ma sahabbai suka dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warke wala hana yi Allah ya dauki ransa hatta ya ake kal yakin a haske mutuwa ta zo maka shine ma'anar wa'malu ku ta aiki eh, mutum kai ta bakin kokarin ka a cikin aiki wa khairu a'malikum as asfala. aikin da yafi kowanne shine sallah wato ku kiyaye ta kai wasa da ita sallah in ma tsarin nafila kake nema nafilar ka ta to a cikin sallah shi yasa muna mun karanta nan a cikin labarin Imam Ahmad ko raka'a nawa muka ce yana yi a rana 300 ɗari uku yake na nafila da aka yi masa bulala ya rauni ya same shi ya koma a nawa ɗari da hamsin ɗari da hamsin kullum in mutum mafi kyawun aikin da za ka yi shi ne sallah kai kai duk lokacin shi ne imam al-bukhari yake cewa irtanim fil faragi fadla ruku'in فعسى أن تكون ميتك فعسى أن يكون موتك فلتا كم صحيح رأيت من دون ثقل kharajat nafsuhu alkarimatu falta yake cewa abin nan kai ka ganinci rarar wato ƙarin raka'a a lokacin da kake ba abin da kake yi abin nan fil farag lokacin faraga kana zauna a cikin kana zauna a office babu aiki ba failuka a gabanka ta suke sallah raka'a biyu a cikin lokacin faragarka ka tashi ke sallah raka'a biyu in ji imamul bukhari fa asa an takuna mautuka falta mutuwar ka za ta iya zamantowa bagatatan ba ka tsammani lokaci ɗaya ce kam sahihin ra'aitu min ghairi sukmi da yawa mai cikakken lafiya ba shi da wani rashin lafiya zahabat nafsuhul karimatu falta lokaci ɗaya ran nasu gaba ki ɗaya yake da haka mutum yake ka ka nemi lokacin faraga ka nemi sallah ba abin da ya dace babu nafilar da'ar da ta fi kyau irin sallah kamar yadda yake a cikin wannan hadisin wa khairu amalukum asfala sala khairu amalikum as-sala aikin ki da yafi kowanne shine sallah shi yasa wani mutum da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya samu makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna yana so ya yi masa wannan shafa'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa fa'aini ala nafsika bi kasrati sujud sai kuma ta gefen ka ka taimaka min da yawan sujada bi ma'ana yawan sallah in ka yawaita yin salloli na nafila wala yuhafizu ala alwudu'i illa mu'min ba wanda zai kiyaye alwala sai mu'min wanda zai kiyaye alwala kullun yana cikin alwala kuma kullun yana kyautata alwalarsa ba wanda zai haka sai mai imani na gaskiya amma wanda yake ba shi da imani na gaskiya bai damu ba eh, ya jagwalwala alwalar koya take hmm? kuma bai damu ba ya gani ko yana da alwala ko ba shi da alwala amma wanda yake kullum yana tunani ya kiyaye alwala to wannan dalili ne wato cewar mutum ya rinka kokarin kiyaye alwala wannan dalili ne na imani na gaskiyar imaninsa wannan yana daga cikin dalilin da a ƙarshen rayuwarsa ibn taymiya radiyallahu ah, rahimahullah yake cewa ba na kafirta wani daga cikin musulmi saboda wata bid'a ko saboda wani kuskure da yi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuhasidu ala wudu'in illa mu'min in dai musulmi ne yana alwala to musulmi ne yasa baya daga cikin tsarin ibn taymiya kafirta musulmi to in dai musulmi ne yana saboda wannan hadisi la يحافظ ala wudu'in illa mu'min ba wanda zai kiyaye alwala la yuhafizu ala alwudu illa mu'min ba wanda zai kiyaye alwala sai mu'min dalili ne akan cewa kenan duk mutumin da kaga dai in dai yana alwala ya zo ai sallah eh, irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai masa kyakkyawan zato in koda yana kan bid'a to bid'arsa eh, ta yi saboda rikici ne kokarin ka bayyana masa gaskiya amma wannan ba kawai zai fitar da shi daga cikin imani ba har sai tukuna dalili ya bayyana tabbas akan kinsa ga Allah da kinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da inkarin abin da yake sananne a cikin addini na larura to a lokacin nan ne za a yi masa wannan hukuncin Allah madaukakin sarki ya mana gamgaskar in shirya Allah nuna mana gaskiya gaskiya ba ba mu ikon binta Allah nuna mana kariya kariya ba mu ikon nisantar ta saboda yau dan mu gama wannan badin karatun namu yayi tsawo zamu hakurce da Allah daga tambayoyi sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai ya amsa tambayoyi insha Allah akwai daga cikin yan uwa wanda suke makwabtan wannan masallaci wanda suke da larurar rashin lafiya suna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye musu Allah ya ba su sauki Allah kuma ya sa rashin lafiyar nasu ya zama to kafara a gare su الله ya tsarkake su daga dukkan zunubai Allah kuma ya saukar da waraka mai gaggawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا آجرت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مسلمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواكه الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخبتين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت وثبت حجتنا واسلل سبيل واسلل سخيمة قلوبنا وتقبل توبتنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين